Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zai gabatar. A yau shirin zai karkata ne akan yadda mata ke taka muhimmiyar rawa a ɓangaren noma a Najeriya kuma kasancewarsu a harkar noman na ba da gudunmawa ta ɓangarori da dama Manoma mata a tarayyar Najeriya na taka rawar a zo a gani a fannin haɓaka samar da abinci don amfanin al'ummar ƙasar. An kiyasta cewa ƙananan manoma mata sun kai kashi 37 cikin ɗari a jerin ma'aikatan ƙwadago na ƙasar inda suke samar da abinci da al'ummar ƙasar ke ci. Kana kuma suke sawun gaba a fagen sarrafa kayan abincin, kasuwancinsa tare da adanawa don amfanin gida. Malama Phoebe David babbar manomiya ce a garin Bauchi inda take da gona mai faɗin kadada uku ta yi bayani kan dalilin shigarta harkar noma kusan shekaru hamsin kenan da suka gabata. Na tashi na sami iyayena suna noma so bai zama min da wahala ba da na yi aure nakan yi noma har rana ita yau ina noma. Eto eh idan zan hada da shekarun tashi na daga gun iyayena ya kai shekara hamsin. To wani irin gudumawa za mu iya cewa kuke bayarwa ko mata da kuke noma ga samuwar abinci a najeriya akwai gudumawa mai muhimmanci gudumawan ita ce za ka yi gona ka samu amfani amfanin nan so da yawa ba a cikin gidanka kaɗai za ka ci ba akan sayar a kasuwa especially kamar in yara sun zo suna da eh, bukatan makaranta za ka sayar akwai bukata na cikin gida ko rashin lafiya haka duka za ka ɗauka daga cikin wannan idan mai gida bai da shi ka sayar to ka gani a hankali hankali zai shiga duniya so ina gani yana da muhimmanci da yawa gudumawa akwai kalubale da kuke fuskanta cikin wannan harka ta noma kalubale suna da yawa gonan kanta sai ka yi haya in baka yi haya ba baka da na kanka wani lokaci kuma tafiya gona inda ni nake gona yanzu tafiya da dawowa daga cikin garin sabon kaura zuwa gona na dubu hudu ne a rana daya to ka gani wannan babban kalubale ne so ya zamana dole kuma wani rana in ka je ka kwana a kauyen domin ka samu yi aiki da yawa wani kalubalen kuma shine taki yana zama da wahala don taki yanzu mai saukin shine ake samun shi a dubu goma sha takwas. To kai talaka kuma ina za ka samu dubu goma sha takwas ka yi gonan da kana neman buhu shida buhu biyar. To kaga wannan babban kalubale ne haka taki maganin ciyawa gaskiya muna samun ta da wahala don ba mu da tallafi da muke samu daga wani wuri daga wannan gonan da muka yi shine mukan zo mu samu abin da za mu dan sayi takin to wani lokaci takin baya kaiwa sai dai mu hakura Duk da irin wannan gudunmawar tasu ga wannan harka ta noma, mata manoma a Najeriya na fama da wata babbar matsala da ke ci musu towa ƙwarya. Wannan matsala kuwa ita ce ta rashin sauƙin samun filayen gonakin da za su gudanar da aikinsu na noma a cikin kwanciyar hankali. Bugu da ƙari, duk da matsalolin rashin tallafin rancen noma, kayan noman shawarwarin ƙwararru da rashin samun tallafin fasahar zamani da mata manoma a Najeriya ke fuskanta. Malama Phoebe David ta bayyana cewa su da iyalansu suna matukar amfana daga wannan harka ta noma da suka samu kansu a ciki. gajiyar ita ce yara za a koro su a makaranta za ka yi amfani da wannan hatsi da ka kawo cikin gida ka sayar ka biya kudin makaranta in fact ko gidaje da muke ginawa wani lokaci da kudin gonan nan muka yi muka sayar sai muka kara a kan gidajenmu da muka gina muke ciki yau so akwai gajiya sosai da muke samu amma daga gan gun gwamnati bamu da wata gajiya to amma kina magana bakwa cin gajiyar gwamnati akwai shirye-shirye na tallafawa manoma da gwamnatin tarayyar najeriya ta hannun babban bankin najeriya cbn suka sha aiwatarwa ku kungiyoyinku da kuma manoma mata ba ku taba cin gajiyar waɗannan shirye-shirye ba ba mu taba cin wannan gajiya ba kuma kun nema mun nema sai in mun je gobe a ce mu je jibi mu je wani lokaci za a ce mu biya wani kuɗi ma in mun biya kuɗin da kuɗin da tafiyan mu duka baya biyan bukata har wani lokaci sai a dawo mana da kuɗi mu kuma ba zai dawo yadda da aka bayar ba wato gwamnati mun yi ta yin yadda za mu sami wani gajiya a gun gwamnati in fact kaman bara akan november za mu sami wani gajiya mun yi ta yi har rana ita yau mun ba da kuɗi ba mu samu wannan gajiya ba menene kiran ki ga ita gwamnatin Najeriya? Kira na ga gwamnati ita ce gaskiya inda gwamnati za ta iya tallafa ma kananan manoma da Najeriya ta bunkasa da abinci. So ina kira gare ta duk lokacin da za ta ba da wani tallafi ta tabbatar da cewa ta sauko kasa gun talakawa musamman manoma mata. Najeriya kasar da ke da yawan al'umma sama da miliyan 200 tare da fuskantar barazanar da kasar ke fuskanta game da yiwuwar fadawa kangin karancin abincin mayar da hankali kan bunƙasa samar da abinci a cikin gida mataki ne mai kyau da zai kawar da 'yan ƙasar daga wannan barazana. A nan ma mata manoma na taka rawar da ta dace wajen samar da abinci wa al'ummar ƙasar, in ji Madam Kezaya Habila, shugabar ƙungiyar mata manoma da zumunta Women Farmers a garin Bauchi da ke tarayyar Najeriya. Ga abin da take cewa. gaskiya mu mata mun ɗauki gona tankar abu ne wanda yakan taimaka mana gaya ta wurin abinci sarrafa abubuwa na gidajenmu biyan bukatun 'ya'yanmu zuwa makaranti da kuma abin da za mu ba 'ya'yanmu su sami abin zaman gari. Kinci yana taimaka muku a fannin abinci da rufin asiri na gida da kuma tallafawa 'ya'yanku. Mm. Idan muka ɗauka akan abinci, ya taya wannan noma da kuke yake taimaka muku wajen samar da abinci a gida? Gaskiya wannan noma yana taimaka mana ba kaɗan ba domin ta wannan wurin noma ba mu da talauci. Gaskiya talauci ya yi sauki domin idan har ya zamana cewa ka samu matsala ta wurin wani abu wanda zai ci mutuncinka kana da wannan amfanin gona a ɗaki za ka iya ɗauka ka sayar ka biya bukatan cikin gida ka kuma rufe asiri da shi yanzu misali kamar ke da dame da kike nomawa a gonar a gona na akwai shinkafa akwai masara akwai gujiya akwai kuma gyada kin yi shekara nawa kina wannan noma ni dai kam tun da na tashi na samu iyayena suna noma kamar shekaru kamar nawa da suka wuce a shekaru gaskiya za su kai kusan hamsin da da na samu iyayena suna noma haka na ɗauki wannan noma tankar lokacin da ban yi aure ba ma nakan yi accen kaina domin taimaka ma kaina balle ma wanda na yi aure kuma sana'an da na same su da shi ni ba ma'aikaciyan gwamnati ba ne ni manoma ce wanda na kan yi wannan noma da shi kuma har na zo na biya bukatan kaina har na samu miji kuma muna wannan noman tare Da irin ƙalubale a fannin tattalin arziki da wadatuwar abinci da 'yan Najeriya ke fama da shi a yanzu haka, masana harkar noma sun yi amannar cewa baiwa mata manoma goyon baya ta hanyar samar musu da kudaden tallafi filayen gonaki fasahar zamani tare da horo kan aikin gona zai taimaka gaya wajen haɓakar samar da abinci a cikin gida wadda zai iya kaiwa har ga fitarwa waje. Ibrahim Malam Goje ya yi wa Madam Kezaya Habila tambaya ta gaba kan fa'idar noman mata ga iyalansu. Kamar rufin asirin yaya da kika yi magana, yaya wannan noma da kike yake rufa muku asiri? Gaskiya wannan noma yana rufe min asiri ba kaɗan ba, domin a haka din ba zan taɓa rasa abinci a cikin gida ba. Maimakon in je in ba da kuɗi in auna sai dai ko in na masu ni in kai a in aunar to wannan noma yana rufe min asiri sosai sosai da 'ya'ya da mai gida yanzu za mu iya cewa ko mata akwai gudumawa da kuke bayarwa wajen samar da abinci a najeriya kenan akwai gudumawa sosai wanda muke bayar kaga idan na yi wannan noman da yake birane da dama waɗanda ba su da inda suke noman ta dalilin noman da mu muke yi ana iya saya a kai musu saboda haka ai akwai gudumawa wake su ma za su je su auna su samu abin da za su ci da 'ya'yansu kina da wani sako da kike son isarwa ga su hukumomin bunƙasa aikin gona na najeriya eh, kan tallafin da ya kamata a kawo muku gaskiya ina da shawarar da zan bayar kaga ta wannan noman da muke yi wanda nake gaya maka abin da yake bamu wahala sosai sai shine rashin taki in ba kana da hasin a ɗaki ka ɗiba ka je ka sayar ka saya taki ba ba mu kan samu tallafi daga wajen gwamnati na sashin taki ko wani abu na tallafi dai musamman wanda ake bayarwa wani gefen in ba ka sa gujiya ko kuma gyada ba to masara ta kan bukaci taki shinkafa ta kan bukaci taki to wani lokaci ma wadansu mara karfi idan sun yi wannan noman rashin taki yakan sa ba za su samu abu abin kirki a gonakin ba saboda haka ina ba da shawara iri mu masu noman ana tallafa mana a wajen taki musamman kamar mu na zumunci farmers cooperative society tun da muka kafa wannan kungiya ba mu taba samun taki cewa mu tallafa wa mata ta wannan sashin kungiyar nan ba dalilin shine ko kuka biya kudin takin aka ba ku allocation din kun je ba za ku samu takin ba har a karshen sama kudin ku ya bi ruwa ko kuma a dan mayar muku da kudin shirin ba cikeke ba. Wata manomiyar da ta shafe sama da shekaru arba'in cikin harkar noma, Malama Mary Nuhu ta bayyana cewa ta tashi ta ga iyayenta suna noma, sannan bayan aurenta ta ci gaba da noma tare da mai gidanta to sai dai ta koka kan rashin samun tallafi daga kowane bangare cikin shekaru arba'in da ta shafe tana harkar noman noma dai an haife mu a ciki ne aka muka girma muka tashi muna fama da noman nan har yau Allah ya jarabce mu da mun yi aure amma ba mu samu aikin yi ba aikin noma ko muke yin da nake taimaka ma mai gidana da shi muke rayuwar mu ya kai shekara nawa kina wannan harka ta noma noma dai gaskiyan kenan nayi noma ba adadinsa har yau iya ce sama da shekara arba'in dai fiye da arba'in din ma muna kan noman nan har yau wasu irin nau'in kayan abinci kuke nomawa ina dan yin noman gyada noman gyadan nan muna dan taimakawa ne na fannin sukunin gyada da su miya da sauransu sai shinkafa mun fi ba da karfi akan shinkafan don wurin noman masara dai sai dai mukan sa shi dai bayi da yawa dai don ba mu samu wurin da zamu yi noman masara bane amma karfin mu shine shinkafa nan da muke yin sa gaskiya noman nan yana taimaka mana mukan samu mu ci abinci a cikin gida sannan kuma mu ba ma wadanda suna da sa a hakan da shi muke yin hidiman makarantar yaya da shi tare da na al'umma wanda ya zo baya da shi shi ka dan taimaka masa da shi gaskiyan kenan noman da kuke nan na sayarwa kuke abincin kuna sayar da kayan abinci ne ko kuna amfani da shi a gida ne kawai muna yin noma mu samu mu ci abinci noman da muke kuma ba za mu iya ci ya kare ba idu bukata ya taso za mu iya sayarwa mu biya school fees na makarantar yara ma da shi sutura ma za mu iya yi da shi rashin lafiya ma da shi duka a cikin noman nan muke yin ta ubangiji kuma yana taimakon mu da shi noma tasirinsa gaskiya akwai shi dalilin da ya sa na faɗi haka kaga a cikin noman nan kai ya yanzu ma da iya ce maka gida na da na saya da muke ciki noma ne na yi shi na sayi fili da shi noma ne na yi shi na saya duk wani hidima da ke cikin gidana ta dalilin noma ne yau na sa nake rayuwa nake walwala a haka menene kalubalen da kuke fuskanta cikin wannan aiki na noma kalubalen da muke fuskanta yanzu haka akwai rashin taki na daya na biyu dinsa samun su maganin ciyawa da sauransu dai da muke amfani da su yana ɗaya daga ciki yanzu haka ko wani gonan da ma na yi shi ya kai ma wata biyu kenan haka ko taki yanzu haka ban samu na sa ba wanda ban iya samu ba dalilin cikin ta rashin matsalolin da muka samu muka samu kanmu a ciki a Najeriya yanzu haka. Menene kiran ki ga ita gwamnati ga wannan fanni? Mu dai muna roko ne gwamnati idan za ta iya tallafa mana tunda mu bamu da wani sana'a sai noman nan muna rokon gwamnati da ta taimake mu da taki da su magani da sauran abubuwan da ya kamata da muke bukatar shi a fannin gona kenan. Yayin da mata ke ƙara rungumar aikin noma a Najeriya, hukumomin aikin gona na ƙasar na cewa matan na tallafawa da kusan kashi saba'in cikin ɗari wajen samun nasarar aikin noma in ji alhaji abubakar jafar ilela shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar bauchi ala kulle halin gudumawa da mata ke bayarwa wajen bangaren harkar noma a don ci gaban ƙasa za a iya buga kirji a ce mata suna ba da gudumawa kusan kashi saba'in da biyar ma cikin ɗari domin idan muna maganar noma ba wai karce ƙasa ɗin shine noma kawai ba a'a sarrafe-sarrafe da sauran abubuwan da sukan kasance a tsakani duk suna cikin harkar noma to kuma mata daman kusan kashi casa'in cikin ɗari ma su suke kan gaba dukkan abin da idan aka noma shi babban tunanin shine cewa ya za a sarrafa shi hatta abinci da muke ci waɗannan duk daman sai an sarrafa shi to sarrafa sun nan kuma mata ke yi to ɗauko tun daga gona ɗin yayin da aka zo aka karce ƙasa aka yi shuka har shuka ta kai ma lokacin da za a girbe ta mafi yawan cikin amfanin gonar da ake noma su yadda ake gyara su har su je ga buhu a je wajen da za a adana su akasari mata ke gudanar da shi idan ka ɗauki ɓangaren su shinkafa su dawa idan an buga akan sheƙe shi nan ba wasu suke yi ba mata suke ke yi to ballantana idan an zo ga bangaren yadda za a sarrafa su har su kasance abinci don haka mata suna ba da guduma ta bangaren harkar noma ballantana kuma ma akwai mata waɗanda su harkar ci ƙasan ma suna yi akwai mata wanda su kiwon kaji suke yi akwai mata masu kiwon kifi akwai mata masu kiwon dabbobi duk waɗannan bangarori ne wadda suke bangaren harkar noma wanda kuma jimlatan in ka hada su nan ne za ka iya fahimtar ci gaba ko kuma guduma wanda su mata suke bayarwa ta bangaren harkar noma don haka mata suna ba da gudumawa ginshiki a bangaren harkar noma wato akwai kungiyoyin mata da na zanta da su waɗanda suka yi korafin rashin shigowar tallafi da yawanci ake baiwa manoma musamman maza mm. me zaka ce akan wannan batu nasu wato lalle dole su yi korafi don musamman mu a irin kasashen mu na afirka kasashe masu tasowa akasari za ka samu cewa ko da kungiya aka zo yi sai zamanto cewa an yi kungiyan an yi irin kashin dankali manya bisa kan kanana to sai zamanto mazan su ne suke bisa kan matan a kungiyan can ma shi yasa yayin da idan ko da kungiya ta zo ta cimma samun wani tallafi sai ka ga cewa mafi yawa maza su suka fi cin gajiya saboda mazan su suka fi kasancewa a cikin jagorancin ita wannan kungiya wadda yake na ɗaya daga cikin irin kokarin da muke ta yi domin wayar da kan al'umma su fahimci cewa ko da zai zamanto eh maza su fi yawa a ƙungiya to ya zamanto a jagorancin ƙungiya ɗin a bada wani kaso mai tsoka yadda zai zamanto cewa a samu wakilci wa wanda hankali zai kama na su mata ɗin mafi yawan tallafi da ƙungiyoyi suke samu yakan kasance ne a ƙarƙashin tsarin nan na gwamnatin tarayya wadda aka bijiro da shi ta babban bankin tarayyar najeriya ake gudanar da shi ta wasu bankuna ba gwamnati ce mu ta jiha take ce ga yanda za a yi ga waɗanda za a baiwa ga kuma yanda za a bayar ba jagorancin ƙungiyoyi ɗin su suke zama dama su tsara su fitar da yanda kuma za a ci gajiyan wannan abu na Bugu da ƙari, Alhaji Abubakar Jafaru Illela ya bayyana cewa bisa wannan dalili ne ya sanya hukumar bunƙasa aikin gona ke la'akari da mata manoma a duk lokacin da aka tashi aiwatar da wani shiri kan aikin gona a ƙasar. ko ba komai duk lokacin da gwamnatin jiha ta ta sama ba da wani abu wanda yake tallafi ne wani abu ma ba a ma nuna ina tsakanin mace da namiji yanzu ga misali zan baka shine kamar takin zamani takin zamani ba wani an ba da shi a kyauta ba gwamnati ta samar da takin zamani sai ta yi sassauci sassauci rahusan da ta bayar da ake cewa subsidy sai ya zamanto cewa ya shafi mace da namiji baki daya namiji zai je kamfanin samar da takin zamanin mu na jihar Bauchi eh, masu samar da kayan aiki aikin gona ya sayi buhun taki a dubu sha biyar mace ma in ta je a dubu sha biyar za ta saya kuma babu zancen a'a maza sun saya da yawa a mata ba su saya da yawa ba daidai kuɗinka daidai shagalinka in dai har an je din za a kuma samu sannan mu a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi dama muna da sashi na musamman wanda ake cewa women in agriculture mata cikin harkan aikin gona to wannan sashi sashi ne wanda malaman gona mata ne kawai a wannan sashin kuma sukan yi amfani da damar da suke da shi shine wajen isar da sakonni wasu matan duk wani abu na ci gaba da aka same shi na aikin gona duk wata sabuwar dabara sabuwar fasaha sai a isar wa mata din ta hannun su waɗannan malaman gona mata idan aka je ga shiyoyin da muke da shi da ƙananan hukumar ofisoshin mu na ƙananan hukumomi to aka samu akwai malaman gona matan to su suke isar da waɗannan sakonnin ta abin da ya jibanci sarrafe sarrafe na yanda za a sarrafa nau'in abinci kaza da abu kaza domin ya bada ingantaccen abinci in ma wa yara ko kuma wa majinanta din to wannan sashi na malaman gona mata namu suna da wannan ilimin kuma suna saukar da wannan ilimin ga su mata da suke karkara ko da a kungiyance ne ko kuma a ɗaiɗaiku ne duk waɗannan na cikin irin tallafin da mukan bayar wasu ɓangaren mata <clears throat> wanda suke cikin harkan gona a kwanan nan akwai wani fasaha wadda muka samo shi daga wata cibiyar binciken aikin gona na ajiyan kayan amfanin gona Nigerian Store Product wannan cibiya ta tallafa mana ta zo ta kafa mana wani na'ura na busar da kayayyakin aikin gona ba tare da datti ko kuma da cututtuka ba wato wanda yake amfani amfani da hasken rana ana ce masa solar dryer to wannan solar dryer din duk wasu kungiyar mata wanda daman su kungiyoyinmu na women in agri suka barbare su suka ji suna da sha'awa sukan kawo a su ne su ne su ne su zo sai su yi amfani da wannan solar dryer din su busar da shi wasu manazarta na cewa tallafawa mata manoma wajen samar musu da kayan aikin gona kamar takwarorinsu maza babban mataki ne da ke nuni da cewa najeriya ta kama hanyar haɓaka daidaiton jinsi a fannin aikin gona da yaƙar talauci tare da inganta samar da abincin. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin sashen Hausa na Radio France International RFI musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku, Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa بسلام